الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فالمؤمنون في هذه العصور أكثر عددا من المؤمنين في القرون الأولى ولكنهم أضعف إيمانا وأضعف أصلا بأسباب النصر بينما المؤمنون في القرون الأولى وإن كانوا أقل عددا ولكنهم أقوى وأرفع منزلة عند الله تعالى فالقلة العددية لم تضرهم كما أن الكثرة العددية لم تنفعنا نحن وقديما قال قائلهم تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول أيها الإخوة الأعزاء إن تقوية الإيمان وإصلاح ذات البيت والالتزام بتعاليم السماء ظاهرا وباطنا والأخذ بأسباب بأسباب النصر من قوة علمية وثقافية وقوة اقتصادية لمن أسباب إذن الأمم وتفوقها على غيرها إننا نعيش التحديات التي تحيط بنا إحاطة السوار بالمئطم وتهدد وجودنا وتهدد مستقبلنا إن لم نتدارك أمرنا أشيعت إشاءة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كاذبة بأنه قد تم تجنيد رجال الشرطة قوامها خمسة آلاف من كل ولاية ذات أغلبية مسيحية بينما لم يسجل من ولايات إسلامية سوى مئتان أو ثلاثمائة شخص فقط كل ذلك تمهيدا لعام 2007 وتعلمون أن التجارة كاسدة بكل المقاييس بسبب التضييق والحصار من قبل الجمارك في هذه المناطق الشمالية وتعلمون كذلك أن جميع المشاريع الإنمائية والبنى التحتية إنما تقام في غير منطقتنا الإسلامية في هذه البلاد ولكن من المسؤول المسؤول أمام الشعب وأمام الله تعالى يوم القيامة الكبار السياسيون من المسلمين الحكام في الولايات وكل من له كلمة مسموعة أو دور تقاعس عن القيام به فالمطلوب أيها الإخوة أن يقوم كل فرد بما يجب عليه تجاه بني قومه كل في مجاله وكل على قدر طاقته ووسعه فأنا واثق بأن النصر معنا لأن النصر لا يأتي من كثرة العدد ولا من كثرة العدد wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim ya uwa musulmi mabudin haduwar mu ta yau wani yanki ne cikin hadisi sahihi wanda imam muslim ya ruwaito cikin ingantaccen littafinsa da imam ibn majah a cikin sunan dinsa da imam ahmad dan hanbal a cikin musnad an karɓo daga horai da Allah ta kare yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'mini mai karfi shine mafi alkhairi shine mafi kaunatuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai rauni manzo Allah ce wa fi kullin khair amma kowanne akwai alkhairi tattare da shi sai dai kasan alkhairin na ne mai karfi ya ɗara na ne mai rauni rabon alkhairin da ke tattare da mummuni mai karfi ya ninninka wanda yake tare da mummuni rago mummuni mai rauni anan ya kamata mu tambaya wane ne mummuni sannan me ake nufi da ƙarfi a cikin wannan hadisi mummuni ya uwa musulmi shine dukkan wanda ya imani da abin da ya wajaba a yi imani da shi cikin rukunan musulunci da sasanni da bangarori na musulunci da imani gaba daya wannan shine ne, mutumin da ya imani da Allah a matsayin abin bauta shi kadai ya imani da Allah kadaitacce ta fuskar rububiyarsa ya imani da Allah ta fuskar sunaye da sifofi cewa ba ya da kama ba mai tarayya da shi cikin suna daga cikin sunayensa ko sifa cikin sifofinsa mutumin da ya yadda da cancantar Allah da bauta shi kadai ya yi imani da mala'iku da samuwarsu da bambance-bambancen sunaye ko ayyukansu da matsayin kowane ɗaya daga cikinsu gwargwadon yadda nassoshi na shari'a suka nuna Ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar a jimlace game da waɗanda ba a ambaci sunayensu ba a fayyace filla-filla game da waɗanda aka ambaci sunayensu ko dai cikin alkur'ani mai girma ko hadisi sahihi daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar at-taura da linjila da zabura ko mutum yayi imani da manzannin Allah yayi imani da ranar tashin kiyama abin da zai faru a cikinta da abin da zai faru kafinta mutum yayi imani da kaddarar ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa babu wani abin da zai faru a sararin duniyar nan face Allah ya ga daman faruwansa ne kafin ya faru dan ba a yi masa tilas cikin ikonsa face ubangiji ta'ala ya san da shi kafin ya faru ba sai da ya faru ba ne sannan ya gane face ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara faruwar tasa sannan ya faru face ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta hakan a cikin littafinsa kafin faruwarsa wannan shi ne imani da kaddara a jumlace kaddara ta alkhairi ko kaddara ta kishiyar alkhairi wanda duk yayi imani da wannan shine mumuni sannan yayi imani da filla fillar ababen da za su faru a ranar tashin kiyama na awan ayyuka da kididdigar ayyuka da hawa siradi da sauran kowane irin abin da zai faru a ranar tashin kiyama har ya zuwa makomar dan adam ta karshe imma ya samu shiga gidan aljanna Allah sa mu cikinta, ko kuma ya shiga cikin wuta idan ya tantanta kan ubangiji ta'ala ya fishe mai tsare mu duk mutumin da ya imani da wannan shine mummuni sannan ya zo yana aiwatar da ayyukan imani na zahiri waɗanda za a iya gani a gaskata shi yana yin sallah yana yin zakka yana aikin haji yana sada zumunci yana da'a ga mahaifa yana kare haƙƙin makwabtaka yana kare haƙƙin mata da 'ya'yansa yana girmama na gaba yana jin tausayin na ƙasa da sauran bangarori na imani domin shi imani ba turarren abu bane dunkulalle a cikin zuciya a'a imani yana da gurabe guda uku da lalle ya bayyana a kansu farko zuciya ta kudurce tsayantakar ubangiji da cancanta da bauta shi kadai ta kudurce yadda da duk abin da ya wajaba yarda da shi gwargwadon yadda ayoyi da hadisai sai ya suka nuna sannan harshe ya furta haka da baka aji ya yi kila zuwa ga haka ya bayyana haka sannan kuma gabbai su aikata haka a cikin ayyuka na yau da gobe ko abin da yake ibada tsakaninka da Allah ko abin da yake mu'amala tsakaninka da mutanen yan uwanka waɗannan gurabe guda uku zuciyar dan adam da harshensa da gabbansa su ne suke bayyana imanin mutum don wani wanda ba shi bai gane kuma su ne idan an nemi imani an rasa a wajen da a gane wani baya da imani to wannan shine ne mutumin da ya kudurce duk abin da ya wajaba kudurce a zuci ya furta haka da baki yake kuma aikata hakan da gabansa yayi wa kansa kwalliya da dukkan abin da ubangiji ta'ala ko manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kira cewa aikata shi sannan ya tsarkake kansa ya wanke kansa tatas daga dukkan ababen da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ta harshen manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa imani yakan karu ya haɓaka a sakamakon ayyuka na imani idan sun karu tare da bawa imani yakan ragu ya zaizaye ya zartare har a neme shi a rasa idan ayyuka na barna suka nunnunku tattare da dan adam ubangiji ta'ala ce wa idza ma unzilat sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana idan an saukar da wata sura cikin alqur'ani a cikin waɗanda suke sauraron manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda suke cewa ayyukum zadatu hadhihi imana yo ku cikin ku wane ne wannan ayar ta da shi da wani kaso na imani ta ƙara masa wani nauyi na imani a cikin zuciyarsa munafikai kenan sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabsirun ayoyin alqur'ani suna ƙara musu imani su ƙara musu himma su ƙara musu kwazo duk lokacin da aka isar masa wata aya ko wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan yi kokari yayi kokowar aiki da ayar ko hadisin sai imanin sa ya karu ya habbaku wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim amma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai datti datti na nifaka datti na munafunci fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai ayoyin qur'ani su ƙara musu datti dori akan dattin su na da da jiya da shekaran jiya an isar musu wata aya ko hadisi sun ji sun karyata ba su yi aiki da ita ba a yau idan aka kara isar musu wata kuma suka ji ba su yi aiki da ita ba ya zama karin datti akan dattin jiya da shekarar jiya idan gobe da ba ma aka isar musu ba su yi aiki da shi ba duk lokacin da aka isar wa mutum wani abin da yawa daba ya aiki da shi yaki wani abin yawa da yawa daba ya yake yaki santa? to kamar ƙarin datti ne akan dattin sanada amma idan ya yi aiki da abin aiki ya bar abin da ya wace ba a bari to karin haske ne akan hasken sanada da haka mummunai suka ta bamban da munafikai su mummunai fa amman ladina amanu amma su waɗanda suka yi imani lokacin da duk aka isar musu da aya din fa zadatum imanan wa hum yastabshirun ayoyin sun ƙara musu imani kaga suna bushara suna cikin fuska suna walwala wa amman ladina fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai dattinan faka da munafunci fazadathum rijsan ila rijsihim wa wa kafirun sai ayoyin su kara musu datti doriya akan dattin su na da har su mutu suna kafirai Allah tsare mu wannan shine imanin yadda da abinda Allah yace yadda da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace fadin haka da aikata hakan aikace to amma me manzan Allah yake nufi da karfi da yake al-mu'min al-qawi ne mai karfi kar wani ya dauka ana nufin karfin jiki kadai kar wani ya dauka ana nufin karfi na jarunta da sadaukantaka a fagen yaki kadai kar wani kuma ya dauka ana nufin karfi shine tsanani tsanani cikin addini ka tsanantawa kanka ka tsanantawa wani kaushin harshe muggan maganganu rashin tausayi da jin kai kar wani ya dauka wannan shine karfi da manzon Allah ke nufi ya uwa karfi da ga mamme karfi da ya shafi kowane bangare na rayuwar mummuni karfi da ya shafi kowane wuri da kowane lokaci abin da ya dace a lokacin da abin da ya dace a yi a wurin mummuni yana da karfi ta fuskar imani da Allah imanin da yake tabbatacce kamar tabbatar duwatsu wanda iska baya karkata su wanda son zuciya baya yin yamma da shi ko gabas da shi ko dama ko hagu da shi wanda abubuwa masu rudar dan adam su mantar da shi ubangiji ba sa sa saboda imanin yana da karfi wannan shine mummune mai karfi mai karfi a cikin tawakkali da dogaro ga ubangiji yakan yi riko da dukkan wani sababi na cin nasara amma zuciyarsa takan damfara karate ga ubangiji cewa da kwazansa da karfinsa da tsiminsa da sa, ba shi zai tabbatar masa da nasarar samun abin da yake so ba ba shi zai tsare masa abin da yake jin tsoro ba sai in Allah ya tsara haka dan yayi imani da fadin Allah ta'ala in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun idan ubangiji ta'ala ya baku nasara da agaji babu wani wanda zai ci galaba akan ku idan ku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabar da ku to ba wani mai taimakon ku wanda ba Allah din ba dan haka ya zama wajibi mummunai su dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai karfi shine mai karfi a cikin amana yakan tsare amanar mutane ta dukiyoyinsu amanar mutane ta rayukansu amanar mutane ta mutuncinsu baya sata ko tsane ko yankan aljihu ko haura katanga ko balle kyaure don ya raba wani da dukiyarsa baya ɗaukan makami ya kai wa wani farmaki dan ya kashe shi ko ya raba shi da wata gaba ta jikinsa ko ya masa lahani ko ya sare shi ko ya soke shi baya yin haka sannan baya sakin baki akan mutuncin dan uwansa ya zage shi ya masa kage ya faɗaɗa jita-jitar da aka faɗa game da shi dangane da abin da bai ci ba bai gani ba baya da tabbas akai ne baya haka yakan yi kokari ya karya ha in cimin mu na yan uwansa ta kowace fuska an karbo hadisi daga Fudala ibnu Ubayd Allah ya kare da a gare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi ne. shine man Amina nasu ala amwalihim wa anfusihim shine dukkan mutumin da mutane suka ji sun amuntu game da shi dangane da dukiyoyinsu dangane da rayukansu suna da tabbas ba zai ha'ince su ba makwabtanka sun san haka yayyanka yan uwanka sun sakankance akan haka makwabtanka a makaranta a kasuwa a wurin aiki sun sakankance babu yanda za a yi ka cuce su a su ko a haɗa kai da kai a cuce su a dukiyarsu bayan da za a yi ka cuce su a junan jikinsu duk mutumin da yan uwansa mummune suka sakankance da shi game da haka to shine mummuni kishiyar haka kuma shine wanda ba mummuni ba ya rike naka kalli kanka in kalli kaina kowa ya yi nazari a kansa yaya yake dangane da yan uwansa danginsa makwabtansa abokanan aiki a kasuwa abokanan zama a ko'ina shin sun abinta da shi ta iya ba shi ajiya ta iya jefar da wani abu bai gani ba ta iya jefar da wani abu kai ba su ba su sani ba ya dauka ya kai musu shin ta iya amintuwa da shi ba zai cuci jinin su ko dukiyarsu ba wanda duk mummune suka aminta da shi game da dukiyoyinsu da kawai kansu wannan ne mummune wal muhajiru man hajara al-khataya wa dhunub idan kana son ka san mai hijira ba wanda ya kulle kayansa daga gari zuwa gari bane kadai mai hijira a'a mutumin da ya kaura cewa ayyukan zunubai ya kaura cewa kurakurai na maganganu da na aiki wannan shi shine muhajir haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Ibn Majah ya rawaito wato kenan mutane su aminta da kai sawa'un kai talaka ne ko kai sarki ne mutane su aminta da kai kai shugaba ne ko shugabantar ka ake yi kai wanda yake talaka ne ko mawadaci ne dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne jama'a dai su ji sun aminta da kai kai ne mummuni su kasa aminta da kai kuma kai ne ba mummuni ba sannan ko mummuni ya yi kuma musulmi shine wanda yake jurewa hakurin cutar wanda mutane za su yi masa su yi masa kage su zage shi su ci mutuncinsa baya cewa sai ya ɗauki fansa baya cewa sai ya rama in an yi masa kage baya ramawa da kage dan uwansa yakan faɗi al'amurra a yadda suke inda za a auna da mizani da suke sikeli na gaskiya za a taras abin da ya faɗa tiryan tiryan in an bi igiyar zance haka za a samu abin yake yakan jure a kan cutar wanda suke yi masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi sahihi yace mummuni allazi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala azabihim shine wanda yake ta kuduwa mummunin da yake ta kuduwa da mutane yake hakuri da su akan cutar wasu afdalu min al-mu'min allazi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azabihim ya fi mummunin da baya ta kuduwa da mutane baya iya yin hakuri akan cutar wasu wannan shine mummuni imam ibnu maja da imam muslim zai suka rawaito wannan hadisi mummuni shine mutumin da yake yin hakuri akan abin da Allah ya jarrabe shi na talauci ko na cuta game da jikinsa ko ya'yansa karancin abin hannu wata hasara da bai shirya mata ba azal ta faɗo kanta ne yakan yi hakuri akan wannan an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ma yusibu al muslimu min nasabin wala wasa ba abin da zai shafi musulmi wata cuta ko wata wahala wala hammin wala hazan wata damuwa ko wani bakin ciki wala azan wala gham wata cutarwa ko wani abu mai so rai hatta shaukatu yushakuha hatta tsaya da mummuni zai taka ba yadda za a haka ta faru gare shi illa kaffara Allahu biha min sabayahu face sai Allah ya kankare masa wani sashi na zunubansa bukhari da muslim suka rubuta mummuni mai karfi ya yan uwa shine wanda yake da karfi wajen bin sunna wajen tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nesa da san zuciya nesa da bid'o'i nesa da al'adu waɗanda aka gada tun talatale iyaye da kakanni dan yana da tabbas a cikin zuciyarsa cewa ba yanda za a yi annabi ya kiran mutane sai zuwa ga alkhairi ba yanda za a yi annabi ya hana mutane wani abu sai fa in ya zama sharri wannan tabbas ɗin da yake da ita shi yasa duk inda annabi ya ce a yi shi a wurinsa wannan ita ce hanyar bi ko baya da zabi baya neman makwafinta ko wata amadadinta hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masali wa masalukum misali na da ku yana nufin ku waɗanda aka turo ni zuwa gare ku tun daga kan sahabbai har zuwa ga tabi'ai tabi'u tabi'in har zuwa ga mu, har zuwa ga karshen bil adama a ban kasa masali wa masaluku misalin da ke tsakani na da ku ka masali rajulin auqata nara kamar mutum da ya kunna wuta ya kunna fitila fa da'al wal faraj sai ga fari da ƙwarurruka suka zo ya ka'ana biya suna kokarin fadawa cikin wannan wutar wa huwa yadhubbuhunna shi kuma yana kokarin karkade waɗannan fari da ƙwarurruka kar su fada cikin wutar su kone yace haka yake tsakani na da wa ana aqubu bi hujazikum an-nar ni ina nan na rike na tudunun kowanne ɗaya daga cikin ku dan cin dunun mutum shine rukun da wuya ya kwace ko mai karfi aka ci dunin sa a iya kayar da shi a iya rike shi a hannu ya kwace ko na dama ko na hagu a rike shi a kafa ya kwace amma idan aka ci dunin mutum aka rike kogun sa ba zai iya kwacewa ba to rukon da manzon Allah ke wa mutane kenan ruko na karkadam yana kokarin makalkale mu ya rike mu kar mu je mu fadawa shirka kar mu fadawa kafirci kar mu fadawa bid'a kar mu fadawa ayyukan zunubai da za su gadar mana shiga wuta irin yadda wancan mutum da ya kunna fitila yake hana kwari fadawa ciki manzan Allah ya faka dan shi wancan karkade sai yake da hannu manzan Allah kuma ya fi dunun kowanne ɗaya daga cikin mu yana kokarin hana mu mu fada cikin wuta wa ana aqulu bi ujazikum anin nari manzo Allah ce wa antum tuflituna ko kuma kuna kokarin sai kun kwace kun fada cikin wuta sai kun yi kafirci sai kun yi shirka sai kun yi bid'a sai kun sha barasa sai kun yi zina da sauran ayyuka na zunubai irin waɗanda ake hana ku ake faɗakar da ku ba faɗi kamar manzon Allah na hana ku kuna cewa sai kun kwace kuna tunkoro ga sunna ku bi kun ce dole sai kun yi bid'a ko an ki ko an so ko za a mutu sai kun yi bid'a ga tauhidi kun ce sai kun yi shirka ga ayyukan da'a kun ce sai kun yi zunubi sai kun yi safi sai kun yi zalunci sai kun yi ha'inci abinda manzo Allah ke buga misali da shi wannan hadisi imam muslim ya rojo mummune mai karfi shine mai karfi wajen kishin addini kishi game da dokokin Allah kishi game da kansa shi mummune kishi game da iyalinsa matansa da 'ya'yansa yakan tsare su yakan suturce su yakan yi kokarin kare su daga dukkan wani farmaki ko hari na waje daga fasikan mutane yana kishi akan haka yadda baya son ya saba wa Allah yana kishi kuma wani ya saba wa ubangiji baya so a saba wa ubangiji ta kowace irin hanya wannan nan ko na shi ne ko na nesa ne wannan mai karfi ta wannan kishin shine mummune mai karfi manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ce al-mu'minu yazaru mummuni yana kishi wallahu ashaddu ghayra bil Allah ko ya fi mummuni kishi ma'ana da mummuni ya kishi Ya yi koyi da ubangiji ne wajen kishi daidai dai kishin Allah da kishin mummuni ba ɗaya suke ba domin Allah komai nashi khasa'is ne nashi wani baya tarayya da su cikin su anan yaban mummuni ake dangane da kishi da yake da shi na addini ba a zagin mutum idan yana da kishin addini a ana zargin mutum in yana da sakwasakon addini amma mai kishin addini ba a zagin sa ba a munana masa wanda za a ce an munana masa saboda mai kyauta ba mai tsananin addini ya tsananta cikin abin da shari'a ba ta tsananta ba ya tsananta wa kansa ya tsananta wa sa ya sai haramun cikin abin da makaru ne kadai ya haramta abin da ba a haramta ba wanda ya zama mai tsananin addini ya zama abin kushewa cikin addini ba abin yabo bane amma kishin addini abin so ne mummune mai karfi ya yan uwa musulmi shine mai karfi wajen imani mai karfi wajen aiki mai karfi wajen rikon amana mai karfi wajen gaskiya da ikhlasi mai karfi wajen sadar da zumunci mai karfi wajen karfafa dangantakar musulunci tsakaninsa da yan uwansa musulmai wannan a jawlace nake ba ku dan hadisan ba za su kare ba amma ga waɗanda zan rufe da su a wannan babu manzo Allah ke al-mu'minu bil mu'min mu'mini madubin mu'mini dan uwansa mummuni dan uwanka ya zame maka madubi wal mu'min aqul mu'min mummuni dan uwan mummuni ne ya kufa an ya kai ije masa duk abin da ya gane cutar da shi baya bari mummuni dan uwansa ya cutar hu min wara'ihi yakan kare ce masa shinge ta bayan sa kar a kawo masa farmaki a cikuikuyen shi bai sani ba duk abin da ya ga zai cutar da shi zai kokarin faɗakar da shi akan kari kafin ya cutu game da shi ne game da iyalinsa ne zai faɗa masa ba wai ya ga zai cutu ba ya ki faɗa masa amma ya je gefe guda ya zauna da shi da masu kunji kunji suna yi shi ana zargin mutum ana zuntansa zama na munafunci ne baya wannan hadisi ne hasan imam abu dawud ya rawaito manzo Allah ya al mun mu wa mun mu ne. mutum ne da yake sabo da mutane in ya ga mutanen kirki masu imani yakan yi kokarin ya saba da su mutane masu falla da takawa da tsoron Allah da ilimin addini yake yi kokarin ya saba da su mutane masu bin Allah sawa'un malami ne ko ba malamai yake kokarin ya saba da su shi ma kuma in za su saba da shi kuma yake amince su saba da shi ba wai zabo na kai haba haba da fasikai ba ko mabiya sunna adalai kuma ka kawar musu da kai wannan ya zama shirme kenan haba haba da mutanen Allah mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiya sunnar manzon Allah haba haba da dukkan wani wanda yake kwatanta gaskiya cikin magana da aikin sa wannan mammuni haka yake yakan yi haba haba da mutanen kirki ne sabo da su in an ne sabo da shi shi ma kuma yakan yarda a saba da shi wala sayra fi man la ya'laf wala yu'laf manzo Allah ke ba alkhairi ga dukkan mutumin da baya neman sabo da mutanen kirki kuma in mutanen kirki za su nemi sabon shi kuma baya yarda a saba da shi wannan babu alkhairi da shi. sannan manzo Allah ce wa khairun nasi afahum linnas wanda yafi kowa alheri a cikin mutane shi ne wanda yafi amfanar mutane ko ya amfani su da fuskar addini yana karantar da su addini yana karantar da su qur'ani yana karantar da su hadisi yana karantar da su fiqh da tauhidi yana sanar da su haza halalun wa haza haramun hadhihi sunnatun wa haza bid'a wannan shi yafi kowa amfani a cikin mutane ko ya amfani su da dukiyarsa wajen tallafa musu ko ya amfani su da mukamin da mulkinsa wajen tallafa musu da kare bukatunsu wanda da ya fi amfanar mutane to shi ya fi alkhairi a wurin Allah duk wanda ya fi amfanar mutane yan uwansa musulmi haka manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi hadisi ne hasan imamu daru ko da yaro rawaito manzo Allah yake mummune dangane da mummune yan uwansa kamar kai ne dangane da gangan jiki domin idan kai ya kamu da cuta gangan jiki sai ya zira da zai idan jiki ya kamu da cuta sai kai ya zira da zai to haka ake son musulmi ya zama tsakaninsa da yan uwansa musulmi ya yan uwa musulmi mummunai a wannan karan idan za a yi lissafi suna da yawa ta fuskar da'awa ta fuskar adadi sun nan ninka mummunai a karnin farko na manzan Allah da na habai da tabi'u tabi'in amma kuma mummunai a wancan lokaci na farko duk da sun fi zama ɗan kaɗan amma sun fi ƙarfin imani ta kowace fuska cikin fuskokin da na ambata da ma waɗanda ban ambata ba sun fi mu ƙarfi ta wannan ɓangaren shi yasa adadin su bai kai namu yawa ba amma sun ƙarfi ƙarfi ta wannan ɓangaren shi yasa sai suka samu izza da ɗaukaka akan abokanan adawarsu na zamanin su mu kuwa adadin mu yana da yawa ƙwarai da gaske amma ba mu da karfi ta fuskar imani shi yasa sai zama ka zama ba mu da kima ba mu da daraja ba mu da kowane irin kwarjini a gaban abokanan adawar mu na zamanin mu kadan su bai cutar da su ba a da yawan mu na yau ko bai mana amfani ba saboda ababen da ta lissafa mana a baya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da sun yi kokarin su rike su zama haka shine kuma ababen da mu ko muke sakaci ba ma kokarin mu rike mu zama haka da haka sai muka sha bamban mu da su ko mun yawan mutane in dai ba su da karfi ta fuskar imani da ayyukan alkhairi to wannan yawan nasu baya da amfani ko man ka din su in suna da karfi na aqida karfi na imani karfi na ayyuka na gari to waɗannan su ne masu cin nasara a da tun wani mai hikima ke cewa to ayyiruna anna qalilun adiduna fa qultu laha innal kirama qalilun wai ta aibata mu ta ce dangin gidanmu ba su da yawa sai na ce da ita yauce kin taba ganin manya suna da yawa idan manya suka yi yawa ai ba kwalliya dama manya masu mutunci masu girma yan kaɗan suke a cikin mutane wa ma zarrana anna qalilun wa jaruna azizun wa jarul da zalilun ba abin da zai cutar da mu dan adadin mu ya zama kaɗan tunda dai makwabcin mu yana cikin girma yana cikin girza za mu tsare masa mutunci amma kuma makwabcin masu yawa ya zama kaskantacce ya kwana da yunwa ya zama rago ina amfani yawansu? makwabcin masu yawa yawa ya kwana da yunwa makwabcin yan kadan ya kwana a ƙoshe. makwabcin masu yawa ya kwana a firgita cikin razani makwabcin yan kaɗan ya kwana na birni har da mai sari saboda a haka bihin kurama masu girma da halin girma suke fitar da shi ashe yawan mutane ba shi ake lissafi da shi ba imaninsu da ayyuka na gari ake lissafi da shi ya yan uwa musulmi karfafa imani a cikin zukatanmu sanuhun da tsakaninmu da juna da kawar da gaba da ke yi tsakanin tsakaninmu da juna lazantuwa da koyarwar addinin musulunci zahiran mabatinan riko da dukkan wani sababi na cin nasara a rayuwa ilimi na addini ilimi na zamani tattalin arziki mai ƙarfi noma kiwo sana'o'i riko da waɗannan su ne manya-manyan sinadari da suke tabbatar da ɗaukakuwar kowace irin al'umma da fifikon ta akan sauran al'ummomi watsar da waɗannan kuma shi ke kawar gadarwa da al'umma shi baya muna raye a cikin kalubale mai ɗimbin yawa mu al'ummar musulmi na wannan ƙasa da ake kira Najeriya mustaqbal dinmu future dinmu akwai abin tsoro ta sanar gobe da jibi da gata dinmu cikin duhu cikin didin don babu abin da muka yi tsari na yau wanda muke jiran gobe ta zo don mu ci moriyarsa haka muke tafiya da ka haka muke tafiya ba tare da kimfi ba abokanan zaman mu suna cikin kowane irin zama da kowane irin kimfi kun ga dai yadda aka yi kowace irin ta ta farza kan tazarce har ubangiji subhanahu Ta'ala ya bayar da nasara tazarce ta mutu to mutuwar tazarce ba shi ke nuna cikin nasara a ummul musulmi ba a'a wani bangare ne na alamun nasara ko bishara amma nasarar ba ta tabbata ba domin abin da ake kullawa a yanzu zai iya zama mafi haɗari game da tazarci na faɗa muku wani ɓangare daga cikin sati uku da suka wuce yanzu jita-jita take yawo kuma kun san a najeriya daga jita-jita abu ke zama gaske Ta tazarce ɗin jita-jita ta fara har ta zama gaske yanzu abin da ake ciki ne yan sanda da aka ɗauka kwana-kwanan nan a faɗin ƙasar nan a kudancin da suke da rinjayen kirista an ɗauki mutane kusan dubu biyar biyar a jihohin da suke da linjayen musulmi an ɗauki mutane ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku kaɗai ka faɗa min yadda ɗari biyu ko ɗari uku za ta yi daidai da dubu biyar a kowane irin alƙalin lissafi ka faɗa min wanda ka yadda ya maka wannan ratan shekara nawa kake bukata ka kamo shi ba ma ka wuce shi ba a cikin wannan bangare mai muhimmanci shine aikin tsaro da aikin ɗan sanda amma jama'a sun yi shiru masu mulki sun yi shiru shugabanni sun yi shiru gwamnoni sun yi shiru kowa ya shiru gaggai yan siyasa duk sun yi shiru wannan kuma duk waɗansu shirye-shirye ne na tazartan amma ta wata fuska ta daban da haka 2017 tana da haɗari irin nata irin wanda haɗarin zai shafi al'ummar musulmi idan ba mu farga ba idan ba mu shiga taitayen mu da wuri ba amma abin ta kai abin bakin ciki mu da ake kullawa irin wannan mu ne yanzu babu wata karamar hukuma da za ka samu ana zaman lafiya a cikinta ba wai jiha ake magana ba kowace kujera ta shugaban karamar hukuma za ka samu mutum takwas ko mutum tara ko goma sha biyar da kowa ya yadda ya yi shahadar da babu aljanna a cikinta ta don ya samu wani shahada da babu alkawarin aljanna a kanta ya yadda ya dauki yan daba ya yadda a yi sare-sare ka duba yanzu wajen taruka na addini wajen taruka na ɗauran aure wajen taruka na dukkan wata munasaba duk wani babban dan siyasa da zaka gayyace shi sai ya je da yan dabarsa Da idan bai je da yan dabarsa wa ba ya tabbata abokin hamayya ya je da yan dabarsa wannan yazo da yan sara suka wannan yazo da yan sara suka aikin da arna suke bukata su yi muke hutar da su suna zaune muke yi a tsakanin mu da juna mu sassara kawunan mu mu sassoki kawunan mu mu karkace sunan mu mu yi duk abin da zamu yi su kuma ga kullalliyar da suke kulla mana a can sama wadda ba mu da ta ba kuma a fara lissafi akan ta ba ba ma tattaunawa akan ta ka duba dukkan wani aiki na ci gaban kasa na a zo a gani ku budu guda daya wanda za a ce gwamnatin tarayya ta yi a waɗannan shekaru guda bakwai ka faɗi yadda kwanaki aka tattara dukkan kuɗin jihohin Najeriya kowace jiha aka ɗauki wani kaso daga cikin kuɗinta gwamnatin tarayya ta ɗauka dan ta gina tashoshin lantarki guda bakwai dukkanin a kudancin kasar nan babu ɗaya arewa amma a cikin kudin akwai na Kano akwai na Kaduna akwai na Jigawa akwai na Kebbi akwai na Zamfara sannan kuma gwamnonin da 'yan majalisar kowa ya su sai ka ce dabbobi ba mai iya cewa ba haka ba idan fa yace ba haka ba bai saba solution ba bai saba Allah bai saba manzon Allah ba Obasanjo kawai ya saba wa amma mutum yana jin tsoro kullun ya saba Allah ya saba manzon Allah bai ji tsoro bai ji fargaba ba a cikin jama'a a cikin halin kakari kai wannan ita ce musibar da muke ci da haka ya zama wajibi mai shirin da ya dace mu yi kowa gurgurdan halinsa kuma kowa Allah zai tambaye shi ranar tashin kiyama wallahi kowa sai ya zama abin tambaya a gaban Allah yau ma la yanfa'u malun wala bunun ko gwamna ko sarki ko hakimi ko ciyaman mun lokacin gaban ko dan majalisa na tarayya ko na kowa dukkan abin da mutum yayi wannan duniyar za ta zo ta kare ka kalli shekarun ka talatin baya da yanzu wani canji aka samu a kanka a hamatarka a jikinka a damatsanka a ƙaurinka a yatsun hannu da na kafarka a fuskar ka da ba ta da tamoji tamoji yanzu ta fara kada ka kasan dole ka ko ka shirya ko ka shirya menene amfanin ka tafi lahira da hakkin yan uwanka ka sayar da yancin mutanenka ka jefar da su ka sa cikin halin kakani kai magana ta fatar baki ba kan sakali da takobi za ka wuce ka ce hayya ilal jihad bi ka a baya ba ba wannan muka ce kai ba abinda muka ce kai magana kowace irin magana ka yi dan a tana kare mutunci da kufarka a matsayin ka na kujerar da ubangiji da Allah ya dora ka kai wanda zai tambaye ka ranar da babu masu zuga babu masu kirayi yawma la yanfa'u mu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim wajibi ne shugabanninmu su kalli irin wannan hadari da ke fuskantar mu wajibi ne talakawanmu da yaran mu kanana da yan siyasa suke ribata su zuga su su dauki makami a tsaye ka a baka dubu ɗaya ko dubu biyu ka yi sare sare ka yi yanke yanke ka ci mutuncin yan uwanka ka hutar da arna da suke gaba da kai suke gaba da ɗan uwan naka ka je lahira ka ce wa Allah me me ka kulla kai a duniyar ba ka tsina da komai ba kuma kai ba ka yi wani abu da zaka je ka tsira a lahira ba ya zama wajibi mu fada cikin kafin lokaci ya kure mana ya zama wajibi mu farga da kan mai fargar daji Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واحمي حوزة din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أسكن الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أسكن الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم إنا فقراء إليك اللهم إنا فقراء إليك وأنت في غنى عن عذابنا يا رب العالمين اللهم أكسنا اللهم أكسنا اللهم أكسنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم